An jima ana yi wa kabilar Fulani wani kallo na daban a wasu sassa na Najeriya, abinda kuma baya rasa nasaba ga yadda ake samun su da yawa a cikin ayyukan 'yan bindiga har ta kai ga suna fuskantar tsangwama a wasu wurare. to sai dai jagororin kabilar fulani sun ce suna da kyawawan ɗabi'u da aka san su da su gadin gadin waɗanda da 'yan kabilar sun rungume su hannu biyu da yanzu wani zance ake yi ba kallon fulani da ta'addanci ba dr usman abubakar kokoshi na ɗaya daga cikin jagororin fulani kuma shine shugaban sashen nazarin fulatanci a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto eh to kaga in ka ba don kowace kabila ana samun bargurbe cikinta kaga ko da an ce akwai abin nan nasa ana samu wasu daga abin nan na daban amma mahiwa duk waɗannan da kai aka gani to za ka isko duk sai da ɗabi'a fulani babu wanda ka iskowa ka isko shi ya kiyaye ɗabi'a fulani sannan na aikata wani abu kuma in ka diba wacce magana ta farko ta a rashin kunya ko don in akwai kunya duk waɗannan abubuwa na yin su kaga ba a yi don wanda ka je kunya bai sata wanda bai kaje kunya bai ɓace wani wanda ballanta a ce ya kashe wani wannan yunkurin da shugabannin kabilar fulani ke yi yanzu da suka kira fulako da yaren fillanci abu ne da ake saran ya sauya tunanin fulani su san tafarkin da ya dace a ce suna a kai saɓanin yadda wasunsu ke gudanar da rayukansu a yanzu sufiyanu muhammad goshi ya ce da fulani a yanzu na biyar fulako da yanzu su ne sahon gaba wajen wanzar da zaman lafiya kunya haƙuri sada zumunta da kuma jarumtaka da sauran kyawawan ɗabi'u amma wannan aiki na ta'addanci na aje a ɗauke wani ko a taɓa kayan wani ko a wannan ba jarumta ba ce ba kwarjini ba ne wannan shi aka kira sata kuma shi fulaku bai yarda da wannan abu shi ba fulatani mutum ne wanda aka sani da kunya bakinsa abinda zai furtawa zai furta abinda ba za a rena shi ba abdullahi musa ɗaya ne daga cikin jagororin fulani ya ce suna ci gaba da kiran 'yan kabilar ta fulani waɗanda ba bisa hanya ba da su dawo a kan kyakkyawan tafarki eh, ita makasudi wannan fulako ɗin saboda mu kira 'yan uwanmu mu sanar da su yadda za a zauna rayuwa a ɗaya a yi karatu a yi ilimi a taimaka ma juna waɗanda duk suke bisa ba hanya bisa hanyar kware ba a kira su da bisa hanyar kware. Masana daga cikin Fulani na ganin cewa akwai hanyoyin da idan aka bi su za a samu fahimtar Fulani da halayensu ta yadda za a daina ganin masu aikata laifi da cewa Fulani ne. Sufiyanu Muhammad Goshi na jami'ar koyar da aikin malanta ta shehu shagare da ke Sokoto ya ce hakan ya dace domin a daina alakanta kowane aiki da kabila. Sannan ina kira ga gwamnatocinmu ga jami'o'inmu na ilimi da jami'o'inmu na wurare daban-daban da manyan makarantu su samu na wannan fulaku as a course cikin gst cikin general studies saboda ya taimaka ma mutanen da ba fulani ba su ma su yi akwayarin wannan fulakun saboda a gudu tare a tsira tare samun nasarar rungumar kyawun ɗabi'u na fulani watakila kan iya sa a daina kallon su da masu aikata laifukan ta'addanci ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya